wato hajiya jamila tangaza makonni biyu da suka gabata ne da yi hukumar ta efcc ta kama mrs tangaza wadda tsohuwar shugabar sashen hausa ta bbc hausa ce bisa zargin karkatar da kudade da yin kwangila ba bisa ka'ida ba amma ta yi fatali da wannan zarge-zargen wata majiya da ke da kusanci da ita ta shaida wa bbc cewa da yammacin ranar talata ne na wannan lokacin ta isa gidanta bayan barin ofishin hukumar kakakin hukumar ta efcc na wannan lokacin wato wilson uwajaren ya shaida wa bbc cewa an bayar da belinta bayan da suka ga cewa bai kamata a ci gaba da tsare ta ba ba tare da an tuhume ta a gaban kotu ba sai da ya musanta cewa suna yi mata bita da kulli ne kawai domin sun kasa samunta da laifi yana mai cewa za su ci gaba da gudanar da bincike haka zalika ya ƙi yin ƙarin haske kan sharuɗan belin nata tun da farko wasu gungun lauyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a abuja sun yi barazanar kai hukumar kotu bisa zargin cewa tana take mata haƙƙinta saboda tsare ta ba tare da yi mata shari'a ba ita dai efcc ta zargi jamila tangazane da amfani da kamfaninta wurin yin kwangila a lokacin da take baiwa tsohon ministan abuja wato bala muhammad shawara kan harkokin watsa labarai sannan ta zarge ta da aikata ba daidai ba a ma'aikatar tantance filaye a birnin na abuja inda take aiki a yanzu a wannan lokacin sai dai ta yi watsi da dukkan waɗannan zarge-zargen